idan da guri don allah a ran arba'in ku ce na fito mu tafi idan kuma babu guri ni ma ku yi mun fi. bukata ta na ziyarci ni cikin lidifi don allah don manzan allah ku takaita jira ya masa akwai ina yin haka a ciki na ta roƙo a lokacin da na gama rubuta kasidar na karanta ta wallahi na ji arena an amsa mu mm. eh, da sai na sa arena ma ba zan buga ta mm. saboda kawai na wadatu da mm. ya roƙon da na musu da kirare kirare da magiya na ga tabbas an amsa wannan abun. to sai na ce ba zan buga ba amma washe gari sai abu ya bani damar ka je ka buga kasidan nan ina tunani sai na je na bugo ta dare ma yayi amma sai da na bugo ta na zo kusan kwana ne ina jinta safiya na yi sai na danna na tuttura eh, wasu mutane to da tura ta ina tunanin a tsakankanin minti goma ne da tura ta kawai wani bawan Allah ya kira ni ya ce mu da Allah turo mun fasfot ɗinka na Suleiman Muhammad wanda aka fi sani da S uzuri na Fadima tarihin rayuwa ta dai ni mutumin kano ne hmm. eh an haife ni a wata unguwa rimin kebe hmm. insha Allah an yi karatu dai da ba a rasa ba a dai farko na fara karatu ma dai a gaban mahaifina karatun addini kenan hmm. zuwa wani lokaci kuma na fita na ɗan yawo garuruwa haka neman ilimi musamman karatun alkur'ani bayan haka kuma aka dawo gida sauran karatu da aka ci gaba da yi eh, zuwa yanzu da muke insha Allah a taƙaice dai wannan shi ne na shiga al'amarin yabo ne tun ina makaranta eh tun tun wasu ƙananan shekaru a makarantar dai muna makaranta mun kasance da abokanmu haka wayanda muke tare don ba ni ne na fara a cikin abokan ba ni ne na fara waka ba akwai abokai na wanda muna tafiya tare asali ma a wajen su na gani to amma sai dai abin ya sha bamban waƙan ya suke to ni kuma a lokacin mukan sauraron magabata masu masu waƙar annabi sallallahu alaihi wasallam to tun daga lokacin abin yana ni dai gaskiya abin da ya fi birge ni kenan mm. su kuma ga abin da suka karkata shine waƙan nanaye suna ganin suna jin daɗin ta to ganin da ne suna yi haka ni ma na ji a raina cewar to tun da dai wannan waƙa ga waɗanda suke yi ta duniya haka ga kuma waɗanda suke yi wa ma'aiki to ni ina ganin waccan kamar za ta fi kyau da ni haka za su jarraba ta su nima in jarraba ta a haka abokai ne ana tafiya tare har zuwa wani lokaci kuma da su suka ajiye ni kuma Allah ya sa <laughs> ban sauke ba na ci gaba da dorawa eh, duba da ko in ce waƙoƙin za su zama kala biyu akwai mawaƙan annabi akwai mawaƙan annabi da albaiti to nan gurin kuma yadda aka yi aka samu wannan mun kasance tun lokacin mun kasance mun samu fahimtar cewar eh, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kada ake yabo mun samu wannan fahimta a baya kuma an dora mu a kai ne to amma cikin nufin ubangiji a karatu sai babbayyana mana cewar musamman ni abin da na fara abin na fara shigowa ya fara nuna mun wannan in yaban albaiti shine lokacin da muna gaban malami yake faɗa mana in kai ba annabi kaɗai ai duk kaya ba albaiti hmm. sai kuma nake tuno da hadisin da ake zantar da mu adibu aula da kuma ala salata kitalin hubbu biyu kuma hubba sai nake cewa to tunda inda faɗe ne fa ubu na biyu kum kawai mhm. hadisin nan zai tsaya to sai hadisi ya hada da ubu albaiti wa qira'atul qur'an sai ce to diyan da aka yi tunda dai haka ne to abin nan ba ɗaya bane to wannan shine abin da ya sa muka karkata muna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam muna yi wa yayin gidansa mhm. wannan shine a takaice a cikin eh, sha'irai na baya da suka wuce wasu Allah ya masa rasuwa su wane ne wanda kamar sauraron waƙoƙinsu ko kuma zan ce ka tarayya da su waɗanda kuma suka ƙarfafa maka gwiwa akan eh, zama inda kake yanzu na'am gaskiyar zance in zan ce wani sha'iri ya ƙarfafa min gwiwa zai zama kamar mai gidana kenan a cikin al'amari mm. to gaskiya sai dai in ce sha'iran da nake iya sauraron su nake jin daɗin mm. eh, yaban da suke yi mm. shine kamar fadar begi Allah ya ji kansa kamar su ma rabiu ma rabiu usman baba Allah ya yi masa rahama kamar su ne na kan iya jin waƙoƙinsu na ji ina jin daɗin su musamman su su ma rabiu da tin tin ana jin su su ne iyaye a cikin wannan amma babu wani sha'iri guda ɗaya wanda gaskiya zan ce shine ya kasance ya jagorance ni ya mun jangora ko in ce ya ya samun wani tsani in taka hakan mm. gaskiya babu ko daya so da yawa masu waƙoƙin yabo musamman irin na alubaiti akwai wani kallo da ake masu gefe guda kuma ko da ba a kalle su ba za su fuskanci kalubale a aikace a ma'amalarsu da kuma tsakaninsu da mutane a lokacin da kake wannan waƙi na alubaiti misali ka fuskanci irin wannan sosai da sosai kamar wani eh, to kalubale da muka fuskanta cikin eh, lamarin alibaiti shine wanda kalubale na farko wanda muke tare da su mm. eh, in mai bibiya duk wanda yake bibiya ta zai san cewa na zauna a guri kaza na zauna a guri kaza na zauna a guri kaza mm. to me yake sa na bar wannan gurin kalubale eh musamman dai kalubale babba wanda yafi. takura shi ne a lokacin da aka ce mini in daina yaban na na faɗin to eh a lokacin da aka ce min ka daina yabanta na nuna ba zan daina ba aka ɗan yi haka haka dai aka irin an min alfarma in ke yi ina annabi kama waka biyar he mata ɗaya an min wani alfarma to a cikin haka tafiya ta sai ta kai ni kuma na na yabo imamu husaini a nan kuma na tabo <laughs> na tabo abin da kuma sai abin da Allah ya aka wannan kalubalen shine da aka dinga fuskanta wanda har yau ba a gama ba wani zai je ya zauna ya ce kai tsaye kuma ba da hujja ba zai je ya ce muku wani ai zagin sahabbai yake muka rabu da shi wani zagin sa kuma ba haka bane kawai dai yana daga cikin kalubalen farko da ya gangaro ya biyo mu wannan lokaci amma alhamdulillah yanzu mutane ba ma'aukata ba ne in ka ce wa na zagin sabai yake ya ce ka kawo mana muji hmm. eh. so inda zan tambaya cewa shi wa'anda suke kamar kalubalanta akan a daina yaban na na fadima misali shin kungiya ce taku ta sha'irai ko ko a wasu ɗaiɗaikun mutane ne haka eto eh kungiya ce amma ba eto eh zan iya cewa kungiya ce ta sha'irai amma in aka ci kungiyar sha'irai sai a yi tunanin wazi wani ya kalli duk sha'irai a haka mm. wata kungiyar su tana hana yaban albaitu ba haka bane mm. kawai zan ce wata kungiya ce da muke shiga ciki mm. da sha'irai a cikin kuma kungiyar eh wannan shi ne. to alhamdulillah a cikin wannan yabo da ake wani irin nasara aka samu alhamdulillah an samu nasarori ba adadi amma nasara wacce kuma yanzu a kanta ake shine ziyarar da na ga na yi wa imamai gabaki ɗaya na ziyarce su ni ba ni da wata nasara sama da wannan babu imamin da ban ziyarce shi ba hmm. bayan na ziyarci manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam kuma na ɗaya bayan ɗaya din na ziyarci 'ya'yan gidansa hmm. to wannan shine alhamdulillah abin da nake nasararsa mun zo akan gabar da nake so in yi tambaya akai hmm. a cikin wannan shekara an ganka a iraki zan a karbala ka ziyarci imam husaini da wasu wurare muhimmai waɗanda suke da alaƙa da ita wannan ziyara ɗin da kai ku za ka ba mu labarin ya aka yi tafiyan ta kasance farko ina kasance dama can ina da abun mm, mai jin waƙoƙi na mafi yawa zai ji ina cewa ina son na je mm. ina son na je in ziyarce ki a da zainab mm. ina son in ziyarce ki a imam ali ina son in ziyarce ki a imam hussein ina son ina son ina son mm. to wani lokaci sai na kwaɗaiti da kai bari dai na yi musu roƙo na roƙi halibaitin nan wannan gurin dai za su kai ni kuma fil yaƙi na yi ni sosai kawai na ɗau na ɗau biro na da daddare ina rubuta wata waƙa ya masa akwai salamu alaikum ya'yan faɗi zara nake magana idan da guri don allah ran arba'in ku ce na fito mu tafi idan kuma babu guri ni ma ku yi mun kashafi bukata ta na ziyarci ni cikin ladafi dan Allah dan manzan Allah ku takaita jira ya masa akwai ina yin haka a ciki na ta roƙo a lokacin da na gama rubuta kasirar na karanta to wallahi na ji arena an amsa mu mm. eh, da sai na sa arena ma ba zan buga ta mm. saboda kawai na wadatu da mm. ya roƙon da na musu da kirare-kiraren da magiya na ga tabbas an amsa wannan abu to sai na ce ba zan buga ba amma washe gari sai abu ya bani daman ka je ka buga kasidan nan ina tunani sai na je na bugo ta dare ma yayi amma sai da na bugo ta na zo kusan kwana ne ina jin mm. safiya na yi sai na danna na tuttura eh, wasu mutane mm. to da tura ta ina tunanin a tsakankanin minti goma ne da tura ta mm-hmm. kawai wani bawan Allah ya kira ni ya ce mun da Allah turo mu passport ɗinka <laughs> eh kawai na tashi ne Allahumma wa ala Muhammadu ali cikin gaggawa na yi hotonsa na tura masa yace ce mun zai aika ni wajen wani zai mun biza haka dai kawai sai ga lokaci malam nake nake samun kaina ga nan na tashi har na tashi na bagari na sauka wajen hmm. Imam Ali tabbas kuma da aka je an ga ka tambaye ni ma akan yaya na ga irin mu'amala haka ta waccan ƙasa to lokacin da aka je gaskiya an ga abubuwa ko in ce na ga abubuwa wanda sun saba da hankali na ban saba ganin su ba ban me yasa shin mutanen da suke zuwa nan dama ba sa zuwa su bada labari ko ni ne ba na ji Allah alam amma tabbas abubuwan da suke a wannan ƙasa iraki abu ne na kan mutum kan mutum zai girgiza musamman ni gaskiya mai karamin kwakwalwa <laughs> na ga abin da na gani mm-hmm. irin karamci na mutanen da kuma cikar imani ma mutum ya kasance imani ya dan fara da shi sosai mm-hmm. gaskiya ina ganin wanda bai je gunan ba da saura mm-hmm. eh wannan guri shine za ka ƙara imani ka ƙara tabbata Allah Allah ne annabi annabi ne ka tabbatar babu wani a saman 'ya'yan manzan Allah wanda alhamdulillah a cikin abubuwan da muka gani za ka ga wani wani muskini ne ba shi da yadda zai wani yana da gida ni na ga wanda da gidansa za mu fito daga masallacin kufa gidansa babban gida haka ya fita daga gidansa yana neman eh, baki da iyalinsa ya fito daga gidan ya mm. rika neman baki za ku shiga gidana akwai akwai wuta akwai ruwa akwai AC akwai abinci da komai ya rika ba ku da ku je kawai ku shiga kwana a gidansa ya fito shi da iyalinsa wata yanayin yan uwantakan nan ta mutanen madina a lokacin da annabi gudun hijira ya alakanta yan uwantaka tsakanin <laughs> yawwa wannan wannan to ta dawo iraki su basu su daina ba yau gaskiyar zance ba su daina ba saboda abin zai baka mamaki lokacin da wani kuma ba shi da yanda zai wanda ya kasance talaka ne ni na ga wanda shi ba shi da komai wallahi kwali kwali ya yaga haka ko in ce suka yaga dan na gansu sun fi goma suna yi wa mutane firfita haka wai bakin imamu sai na ake yi wannan hmm. abinci duk inda ka nufa ka ci duk wanda kake so hmm. kai wannan na ga abubuwa wanda ba zai yi unzantar da su ga baki ɗaya ba <laughs> masha Allah to alhamdulillah ga SO3 a garin Katsina Eh, wani irin saƙo ke gare ka ga al'umma musamman masoya a jihar katsina to eh, saƙo na da mutanen katsina dama mutanen katsina mutanen mu ne hmm. eh, saƙo na da su shine kamar yadda aka saba sai dai in ce musu fatan alkhairi fatan alkhairi da fatan kuma Allah Ubangiji ya bar mu tare ya tabbatar da mu akan wannan tafiya saboda mutanen katsina gaskiyar zance duk wanda duk wanda ya san su musamman mu da muke al'amari na albaiti ya san mutane ne masoya albaiti na gaske ma kuma yanda suke da yawa a irin wannan al'amar ana cewa nan lamarin albaiti ake kanka an kare ga mutanen katsina yiwu in a social media ne ma wani na yi mamaki na shigo katsina in ga wani ma wani tunanin dan lamar ya kaga postin kaya kaya duk suna lamarin albaiti gaskiya sai dai godiya tsakanin da mutanen katsina insha Allah